اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi, ya kaddare mu da rayuwa zuwa ga irin wannan rana ta yau. yau muna ranar Juma'a, ranar goma sha tara ga watan goma sha biyu na hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallam ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wato watan zurhijja wata kuma na ƙarshe a cikin wannan shekara, kuma ranar take daidai da ranar shida ga watan shida, watan Jun na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Allah tabaraka wata ta'ala mu da dawowa daga hutun sallah domin ci gaba da gabatar da darussa kamar kowane lokaci, kuma mun fara daga yau ranar Juma'a, ranar da aka saba gabatar da darasi na tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma insha Allahu yau maɗin shi za a yi. In Allah Ta baraka wata ya so yarda za mu tashi farkon sabuwar sura. ita ce suratul gashiya farkonta ne za mu fara daga yau in Allah Ta wa ta'ala ya so ita wannan sura gashiya sura ce makiyya. ta sauka ne tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi hijira zuwa Madina don haka kenan tana karantar da mu wani bangare wani ba'ari da wani irin salo na abin da ya shafi aƙida. tana da yawan ayoyi guda ishirin da shidda, kuma mafi yawan abin za ta karantar da mu shine bayanu yawan mulkiyama, za ta bayyana muna tashin alkiyama, wa hawa da kuffar wal mu'min da halaye, irin yadda kafirai za ta tashi a wannan rana da halaye, irin yadda muminai za su tsinci kansu a wannan rana. Wa ma'alu kullu nau'in minhuma da kuma makomar kowane ɓangare daga ciki makomar muminai da makomar kafirai idan Allah ya kai mu gobe kiyama. Ana yin wannan ne ko wannan sura ta karantar da mu nan ababe ne ala wajhi tanbihi wa tazkir wato ta fuskar tunatarwa ta fuskar faɗakarwa bil mahsusati al maqulati da ababawa inda muke iya gani a ja hankalinmu a nuna mana abubuwa da muke iya gani, muke iya taɓawa, muke iya shaka, muke iya ɗanɗanawa, don mu fahimci ababen da hankali ke iya hararowa cewa lallai akwai su, kuma lallai za su gudana in Allah baraka wa ta'ala ya su. Allah baraka wa ta'ala ya mana jagora, Allah ka samu cikin mumine masu tsira a wannan ranar alkiyama in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu. Malam bismillah.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 خاشئا عاملة ناصبا تسلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسأيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاقيا فيها عين جارية فيها سرط مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة نعم Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa, Hal taka hadisul gashiya, shin labarin mai lullaba mutane da tsoro bai zai ke maka ba ne, ma'ana lallai labarin wani ne mai lullaba mutane da ban tsoro ya iske mu, wujuhun wasu fuskoki, yau izin a wannan rana khashi'a za su tashi a ƙasƙance, a wulaƙance, amilatun nashi ba. masu aiki ne aiki na wahala ta salanaran ko tusulanaran suna shiga wuta ana ƙona su da wata irin wuta hamiya mai tsananin zafi Tusƙamin ainin ana shayar da su wani irin ruwa aniya ta tafasashe laysa lahum ta'amun kuma ba su da wani irin nau'i na abinci illa min rade face danye mai kaya la yusminu wannan abinci bai sa kiba wala yughni min ju kuma bai hana jin yunwa dan an ci shi bai hana jin yunwa wujuhun a wannan ranar kuma waɗansu fuskokin yawma idin a wannan rana na'ima suna cike da ni'ima lisa'aiha saboda aikin su da suka yi a duniya radiya ya zamo yardajje dan haka fi jannatin aliya a ran nan suna cikin gidan aljanna maɗaukakiya, la ta fiha lagiya, ba ka jin wata magana wacce ba ta dace ba a cikin gidan aljanna, fiha ainun jariya, a cikinta akwai wani ƙorama mai gudana, fiha sururun marfu'a, a cikin aljannan nan akwai katifu ko gadaje, maɗaukaka manya-manyan gadaje, wa aka wabin mauro'a da kofuna jejjere cike da abin sha na daɗin aljanna, wana kuma safofa, da matasan kai waɗanda aka jajjera, wa biyu mabasusa da kuma ma'ana katifu ko shimfiɗo waɗanda ga suna a shimfiɗe a cikin gidan aljanna. Ya Allah ka ba mu gidan aljanna, Allah ka ba mu gidan aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. hal ataka hadisul gashiya shin labarin mai lullaba mutane tsoro bai zo maka bane wannan istifhami ne litta'ajju tambaya ce domin mamakantarwa abin mamaki kai tabbas kan labarin wani ne, wanda duk abin da mutum yake ciki na nishaɗi dan ambata mashi irin abin da zai auku a wannan yinin sai ya cika da tsoro sai ya cika da tashin hankali sai ya cika da firgice shine yinin tashin alkiyama yanda kake ne kake jin daɗi wadda an maka labarin kiyama sai ka ji ka ta karaya sai ka ji ka sadu da ko ɗanya. an gane wannan ko zahalu kullum muradi atin, amma arada'at wa tara kullu zati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakin lahi shadid yini ne fa wanda bisa ƙaddarawa da za a ce wata mata ta tashi tana shayar da yaro, ko tana shayar da jaririya yarinya, jiko tsananin ƙauna tsakanin ɗiya ko ɗa ɗan jariri da mahaifiye shi, to nan za ta jefar da yara saboda ban firgici da ban tsoro na wannan yinin, ba ta ma san ta jefar ba. Jiyan da mace take naƙuda, take shan wahala wajen haihuwa, bisa ƙaddarawa da za ta tashi da ciki, to cikin nan za ta haife shi ba ta ma san ta haife ba, saboda tsananin wahala da tashin hankali na wannan yi na tashar kiyama. Ran nan mutane suke tashi suna magagi, suna faɗuwa suna tashi, kamar sun sha wani abin maye, ba maye suke ba fa, saboda firgici ne da tashin hankali na wannan yinin. ashe ku kaga wannan yini yini ne mai lullaɓa mutane da ban tsoro da an faɗi abubuwan da za su auku a wannan yinin babu shakka komi shirinka komi tanadin da kai komi guzurin da kai sai ka ɗan jiɗar a cikin zuciyarka kuma sai ka yi ma kanka nadamar yaya za ka haye ku a wancan yini ko koya da haka Allah ya kira yinin gashiya yini mai ban tsoro yini mai lullaɓa mutane da tsoro yini mai lullaba zukatan mutane da tsoro wujuhun to wasu fuskoki yawma izin a wannan rana khashi'atun kaskantattu ne fuskokin waɗanda har suka koma ga Allah ba su aikata aiki na kwarai ba su ne za ta tashi a wannan rana kaskantattu ba fuskokin kaɗai ba su mutanen gabaki ɗayansu an yi ibara ne da fuskoki kurum don ita fuska ita ce mafi bayyana daga cikin siffar mutum, cikin dukkanin gaban mutum, fuska shi ita ke bayyana shi, fuska ita ke bambanta wane da wane, amma mafi yawa daga hannu daga kafa in ba a cika tsarta ba a gane bambancin wannan kafar wane ce, wannan hannun wane ne, amma da an kalli fuska fa ita ke bambanta wannan da wannan. Da haka aka yi amfani da fuska, ma'ana dukkanin jikin ma, dukkanin jikin a wannan rana khashi'a zai tashi kaskantacce zai tashi wahalalle zai tashi a wulakance kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata ayar Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara allazina kazabu ala llahi wujuhuhum musawadda alaysa fi jahannama masalul mutakabbirin waɗanda suke zaka gani a ranar alkiyama wai suke ƙaryata Allah suke ƙaryata alqur'ani suke ƙaryata dokokin Allah za su tashi a wannan rana wujuhuhum musawadda fuskar su baƙi kira fuskokin su baƙi kira ma'ana dukkanin ayyamuran su baƙi kira ta tashi a wannan rana amilatu masu aiki ne aiki kam sun yi aiki aikin banza aikin wahala amma nasu ba aiki kuma na wahala wahala kuma ta banza wahala mara amfani Allah kyauta Sula naran ko tusula naran da ta'un da fataha ko da damma duk ana karantawa tasla naran suna shiga cikin wata wuta ko tusla naran ana shigar da su cikin wata irin wuta ita zo na kira wata irin wuta hamiya mai tsananin zafi Allah kaɗai ya san irin wannan wutar sannan kuma Allah kaɗai ya san girma da matsayin zafin ita wannan wuta Allah ya kare mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ita wuta ta lahira, mafi sauƙin zafinta, mafi sauƙi daga cikin zafinta shi ne ninkin wutar duniya sau saba'in. Wutar duniya to ka ninka zafin sau saba'in, to shi ne mafi ƙanƙanta na zafin wutar lahira, shi ne mafi sauƙi na zafin wutar lahira. To su ba mai sauƙin za ta shiga ba, hamiya mai tsananin, ƙaddara ka ga za ta kai kamar mu da mikidari kenan Allah kaɗai masani Allah ya kare mu shin kallo wata duniya duk inda ka taka ta ba sai an ce da kafar ba ba ma san da kai kanka baka tunani zai ka daje kafar ta ko haka ne ko ba haka ba duk inda ka taba ta kuma ko me ke ka ka jefar saboda zafinta to ka ninka saba'in to shine mafi kankanta a zafin wutar lahira to kuma wannan wutar ta lahira su shiga su waɗannan mutane ba, mafi tsananin ce, mafi zafin ce, Allah kyauta, Allah kare mu daga shiga wuta, in sun shiga cikin wutar kuma ta suka ana shayar da su, min aini daga wani irin ruwa, aniya tafasashe mai tsananin tafarfasa, wanda yake tafarfasa, yana tsananin tafarfasa, kuma ga wari. ga ɗoyi, ga rashin daɗin sha, shi wannan ruwa, kuma in suka sha shi suka kwarara a maƙogwaro, zai daskare ya riƙe tun daga baki har cikin maƙogwaron, Yadda zai kasan fasasshiyar dalama irin ta masu yin tukunya ƙarfe ɗin nan, yadda take zaɓaɓɓaka ɗin nan, to haka irin wannan ruwa yake, haka yake ta farfasa, shi ake kwankwaɗa musu, ya kade ya sai wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit haka Allah faɗa cikin Isra'i ko yatajarra'uhu yana kunkwada shi suna kunkwadar wannan ruwa wala ya kadu ya sai guhu ba sa iya haɗewa domin da ya je makogoro sai ya kanka sai ya sandare sai ya bushe ya rike makogoran ya rike wuyan ya rike har cikin uwar hanji wala ya kadu ya sai guhu ba iya haɗe shi wa a al-mautu min kulli makanin dukkanin alamomin mutuwa zai kema wannan mutum ta kowane bangare wa ma huwa bi mayyit kuma babu sauran wata mutuwa an riga an gama mutuwa mutuwa ɗaya ce tal an yi ta an gama min wara'ihi azabun jahi ko bayan wannan akwai wata azaba mai tsanani kuma tana jira Allah ya kare mu laysa lahum da'amun yan wuta ba su da wani abinci illa min rade face abin da yake ɗanye kuma mai kaya ardari'u wani irin nau'in abinci ne ko kuma irin nau'in tsiro ne wanda yake yin kaya wanda duk dabbobi ba sa cin shi jira kumi yanda yake cin farar kaya yanda duk wani abu mai kaifi mai tsini bai gagari raƙumi ba in dai tsiro ne zai iya kalmashe shi ya cinye to ko raƙumi bai ce rari'u saboda muni shi saboda ɗacin shi da ƙaya shi, to irin wannan radiya shine ne abincin ‘yan wuta a cikin gidan wuta. Sai Allah ya bayyana mana sifar shi wannan abinci, la yusminu baya sa ƙiba, wa la yuguni min ji ko bai hana jin yunwa, ashe kaga ba abinci ba ne, abinci dama aiki biyu yake a jikin mutum, ya toshe maka uwar hanji ya hana ka jin yunwa. sannan kuma ya sa ka ka samu eh, abin nan energy ka samu abin nan karuwa ta jikinka duk abincin da bai ba da waɗannan ababe guda biyu sai bai zama abinci ba ba abinci ba ne to saboda ka shi ne ake tilasta musu su ci a waccan rana Allah ya kare mu daga shiga wuta Allah ya faɗi mana wancan yini mai ban tsoro ga ababen da ke sanya mutum ya ji tsoron wannan yini, irin waɗannan tanaje-tanaje da aka yi ma waɗansu daga cikin mutane waɗanda su iske shi gobe kiyama shi ne fa ake tsoron. Da haka Allah ya faɗi mana ne don mu yi tanadi, mu yi tattali yadda za mu kare kanmu daga waɗannan ababe shi ne mu koma ga Allah, mu yi abin da Allah ya ce, da wannan ne in Allah ya so za mu kare kanmu daga faɗa cikin wannan makoma gobe kiyama. In mutum kuwa ya yi guziri, ya yi ma Allah abin da ya ce, kuma ya yi don Allah, to shi kenan a wannan rana duk waɗannan matsartsalu shi ko baya ciki. Allah ya ce wa wujuhu, wujuhu waɗansu fuskoki kuma yawma izin a wannan rana na'imatun masu ni'ima ne, Allah ka sa fuskokinmu ne, za ta tashi cikin ni'ima, da kyakkyawar sifa, da kyakkyawar kama, me zai sa su sami irin wannan makoma gobe kiyama lisa ayyaha ai saboda aikin da'a da suka yi ma Allah a nan duniya saboda bin dokokin Allah da suka yi a nan duniya kuma suka yi don Allah saboda haka su a gobe kiyama radiya suna yardaddu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala aikin su yana yardaje a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yarda da su su ma sun yarda da sakamakon da aka ba su radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su aikin su suka yi komai kankantar shi to Allah ya yarda da wannan aiki an ririta musu wannan aiki an ba su babban lada su kuma sun yarda da wannan ladan dan abin da za a biya su da shi babu wani abu wanda ya fi wannan babu wani abu wanda ya wannan menene abin da za a biya su da shi gobe kiyama fi jannatin aliya suna cikin gidan aljanna madaukakiya kaga aljannar ma madaukakiya to suna can kololo aljanna Allahu akbar shine sakamakon su to ba kako da wata ni'ima wacce ta kama kafa aljanna bari a fita babu wata ni'ima wacce ta kai ni'ima aljanna kai rabi rabi kama kafa aljanna ba ta yi ba bari kuma a fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah ya halicci ni'imomi da Allah ya halicci ni'ima da rahama ni'ima da rahama da aka halitta su sai aka kasa kashi ɗari aka kasa su kaso ɗari kashi ɗaya ne tal aka saukar a wannan duniya duk wata rahama da kake gani a duniyan nan cikin kashi ɗayan ce. duk wata ni'ima da kake jin labari ko kake gani a duniyan nan cikin kashi ɗayan cance, sauran kashi casa'in da tara suna ina suna aljanna. Allah akbar to don Allah kalli wata ni'ima ta duniya, kalli ‘yan ni'iman nan ta duniya, to duk kashi ɗaya ce ake katancanawa, ake yanyanawa tsakanin mutanen duniya, duk cikin kashi ɗaya ne. To ran nan sai a kammala ma casa'in da tara. a ce din naka ne don Allah tunaninka zai iya tunano irin wannan ni'imar hasashenka zai iya hasaso girman wannan ni'ima da haka suka ce fiha ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala qatara alal qalbi akwai ni'ima cikin aljanna wacce wani ido bai taba ganin ta ba wani kunne bai taba jin labarin ta ba tunanin mai tunani bai taba tuno ya shirya irin wannan ni'ima ba abin ya wuce na ashe babu abin da ya kai aljanna zamowa ni'ima Allah ya taimake mu Allah ka ba mu gidan aljanna kuma tafi komi saukin samu tafi komi daɗi kuma tafi komi dawama. don ita in ta samu ta wama kenan duk wata ni'ima ko wacce ba ta aljanna ba to tana iya gucewa ko ita ta gushe ko kai ka gushe ita ko ni'ima aljanna ta tabbata kenan kai ma ka tabbata kenan ba mai gusha daga cikinku. Ni'ima in ba ta aljanna ba ce, wahala ake sha wajen nemanta, ba itashin da ake ba ɗan kaɗan ba ne, ‘yan kalli wannan ni'ima ta duniya, daga cikin ni'imar duniya wani ɗan bangare ma, ma'ana naira, tarin naira, da dala da fansu tare, jin ake ta gwagwarmayan nema, a hana ido bacci, a tashi da sassafe, a yi Kaduna, wasu su yi Kano, wasu su yi Abuja, haka ne ko ba haka ba, ƙoƙarin me a tara naira, a buga nan, a buga can, a yi kasuwa, a yi noma, a yi aiki, a yi haka dai, duk ƙoƙarin dai a tara naira, da haka ake samu a tara. wani lokaci ma a taran kuma ta ƙare, ta silmiye, haka ‘yan ƙaramin ni'ima ke na fata duniya, cikin ni'imomin duniya ma wani ɓangare kaɗai ɗan kaɗan, ita ni'ima aljanna daɗinta ba ta da wahala, abu biyu ne kaɗai za ka yi sai kenan ka same ta abu biyu ne kacal da ka yi su ka gama da ita da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga aljanna sai dai wanda ya ce bai so kullukum yanakul jannata illa man aba dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda ya ce bai so Allahu akbar aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye ko zai ce bai san aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya da'a ga abinda da na zo da shi ya shiga aljanna ya gama wanda ko ya saba ma abinda na zo da shi to shi kenan an ba shi gidan aljanna ya ce bai so an ba shi mabuɗin aljanna waccan ni'ima ya ce bai so to menene manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba wani abu ne mai wahala ba wani abu bane mai wahala ababe ne guda biyu da ka rike su ka gama da komi dan haka ku lura da nasal qur'ani kullum cewa ake innal ladzina amanu sai a cewa amilu salihati amanu amilu salihati imani da aiki na kwarai imani da aiki da kwarai shikenan ka gama me aiki na kwarai aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka aikata ka aikata da bisa daciya da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da kwarai imanin fa kuma ka yi don Allah don neman yardar Allah da ka yi wannan duk aikin ka ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka yi wannan aikin don Allah shi kenan ka gama aikin shiga aljanna ko gobe mutuwa ta zo ku tafi in Allah ya so sai gidan aljanna haka ashe ba wahala aikin ba wahala an gani ko kuma gashi da ta samu kuma ta dawwama wal akhiratu khairun wa abaka ita ce tafi alkhairi kuma ita tafi dawwama ita tafi daɗi kuma ita ce tafi dawwama ita ba ta da ranar karewa ita ko duniya ni'imar duniya tana da lokacin karewa ko ita bata kare ba to kai zaka kare ita ko ni'imar lahira ta aljanna ba ta ƙarewa kai ma ba ka ƙarewa. Allah akbar. Don haka Allah ya ce, La tassama ufi halagiya, a cikin wata kira'a, La yassama ufi halagiya da ya'un, ya kai ɗan aljanna, ya kai mai karatu, La tassama ha. ba za ka taɓa ji ba a cikin gidan aljanna, lagiya wata magana mummuna, duk wata magana ɗan da mutum rai, ta dan bata mutum hankali ta dan bata mutum rai ita ce lagiya to ba ka taba jin irin wannan magana a cikin aljanna Allahu akbar ba ka taba jin ta cikin gidan aljanna to bare kuma wa'insu ayyuka magana ma mara daɗi ba za ka ji ba bare kuma wani aiki mara kyau fiha ainu a cikin gidan aljanna akwai idanuwar ruwa ko marmaro jariya masu gudana, akwai idanuwan ruwa, an gane ko an harin min labanin musaffa ko? koguna, kogi na zuma, akwai kogi na ruwan giya, akwai kogi na madara, kowane iri, jariya masu gudana. Kana daga tsaye za ka iya ɗiba, kana daga zaune za ka iya ɗiba. kana daga kwance za ka iya ɗiba haka ‘yan itatuwan gidan aljanna ko ku hadaniya ‘yan itatuwa ta nuna nune kuma kurkusa suke da kai ka ɗiba yadda kake so Allah ka kai gidan aljanna fi hasaruru a cikin gidan aljanna akwai gadaje sariru gado guda ɗaya sururun jam'i na gadaje marfu'a maɗaukaka an gane wannan ko akwai gadaje marfu'a masu rufu'a, kun gane rufu'a kuwa? <laughs> Ku ai misali, yawwa ba ku gane ba, to kalli da aka ce sororin ɗin nan, wannan ra'ul ɗin, duk daga sinin ɗin nan, da ra'ul ɗin nan har guda biyu, wani irin wasu yake kansu? Duk damma damma ne, idan Allah lura da sigar damma, ka lura kuma da sigar mutum in ya zauna. ya miƙe ƙafafuwa ba su kama ba na'am ka fahimci wannan to aka ce a cikin aljanna akwai gadaje waɗanda aka yi marufu'a <laughs> kan gadan na akwai rufu'a ko ba ku gane ba yanzu na'am ma'ana akwai ‘yan matan aljanna a zazzaune a kan gadajen alfarma na gidan aljanna, Allah masu rufu'a, Eh, gadaje ne masu rufu'a waɗanda aka yi musu rufu'a da hurin in Allah ba mu sa'a na'am wa aka wabu da kofuna kubu kofi guda ɗaya aka da kofuna aka zahun kofuna mauro a aje cike da abin sha an aje su an jejjera ga kofi na coca-cola ga kofin maranda ga kofin sprite ga kofin yama ɗayan yake ga sunan dai yawwa <laughs> seven of ko yamma da ce seven of eh ga kofunan a jejjere an gani ko da su lokozet akwai wani abin sha da ake ce lokozet locozet har yanzu akwai shi ko to ikon Allah haka yanzu ya gagari talaka <laughs> to gida aljanna ga sunan jejjere an gani ko eh akawabin na jejjere cike da ababen sha irin yadda kake so mai sanyi kware kake so ko mai ɗan sanyi sanyi sama sama gashi nan kala kala wani mariko da matasan kai wasa'id matasan kai masufa a jejjere a jejjere da juna wazara biyu da katifu katifu mabasu su a shishin fide, an shimfiɗa muku kujerun a gadajen aljanna an ɗora abin nan katifu a kai sannan an ɗora matasai a kai sannan kuma an yi magadar rufu'a kallifa kuma ga ɗan kofin abin sha waje ɗaya ji wannan ni'ima Allah kuma a gidan aljanna wannan ba ta karewa to dukkan waɗannan tanaje-tanaje da aka yi na wannan masauki yana ga wanda ya tsara waɗancan ababe ne guda biyu amanu wa amilus salihati aikin shi ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya dan Allah shi ke da wancan tanadi kuma shi zai dawwama a cikin wancan Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu sa'a ashe kaga ranar can yini ne mai ban tsoro ga wanda ya isa ba guziri an gane yini ne mai tada hankali ga wanda isa ba guziri amma wanda ya guziri ya tafi da guzirin shi to shi kenan insha Allah wancan yini mai daɗi ne a gure shi Allah ka sa mu ne wa tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa kuma yi guziriya bayan Allah mafi kyawun guziri jin tsoron Allah duk abin da mu yi don Allah bisa dacewar shari'a to mun yi guziri kenan Allah ka ba mu gina aljanna gobe kiyama Allah sai ya ce me afala yanzuruna ila al-ibli kai. خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم نعم Allah akbar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana muna kuma a ayoyi na tafe inda ya bayyana muna gidajen nan guda biyu ne akwai na wuta akwai na aljanna kuma ya bayyana muna ababen da aka tattala aka tanada a cikin waɗannan gidaje guda biyu ya rage namu sai mu zaɓi na zaɓa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura Allah ya bayyana muna waɗannan hanyoyi guda biyu kuma an ba mu dama, mu kaɗai ne mutane da aljanu aka ba irin wannan dama, kowa ya zaɓi inda yake so, ya zaɓa wa kanshi makoma. Sauran dukkanin halittun Allah in banda mutum da aljan babu wanda aka yi ma wannan dama. An ambata mana waɗannan gurare, kuma an ba mu damar zaɓi. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana muna waɗansu ababe, waɗanda ga su muna iya gani, waɗansu muna iya tunani a kansu ma, waɗansu muna iya taɓa su ma da sauran ire-iren waɗannan don su ja hankalinmu mu yadda cewa waɗancan ababen ma da aka ce Allah zai yi gobe kiyama babu shakka zai iya. Allah sai ya fara da wata halitta daga cikin halittun shi, ya ce, Afala zaro na ilal ibili kaifa kulikat, shin dan me ba za su kalli raƙumi ba, yanda aka halitta shi, wa ilar sama'i kuma su kalli sama mana. kai farofiyat yadda aka daga saman aka ɗaga rufinta wa ilal jibali kuma su kalli duwatsu kai fanusibat yadda aka kakkafa su wa ilal aradi kuma su kalli ƙasa kai fasudiyat yadda aka shimfiɗa ta fazakir kai wa aziya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna ma anta muzakir kai mai wa'azi ne kurun lasta alaihim bi musaitar kai ba mai tilasta su bane ba illa man tawalla wa kafar bi ma'ana lakin man tawalla wa kafar sai dai duk wanda ya juya baya ya butulce ma Allah fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar to Allah zai azabtar da shi azaba mai girma inna ilaina iyabahum lalle makomarsu dai izuwa gare mu take wa inna summa inna alaina hisabahum sannan kuma lalle aikin mu ne me musu hisabi gobe kiyama ba wanda zai kubata ba wanda zai tsira Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana muna, don mu yarda da cewa babu shakka ababencin da ya tattala na gidan wuta da gidan aljanna zai iya, da waɗansu ababe waɗanda muke iya gani, waɗanda muke iya taɓawa, alamhasusat waɗanda hannunmu zai taɓa ko mu gani da idanuwanmu, don a ja hankalinmu a tabbatar muna zai iya waɗancan ababe mu a kolat waɗanda muke hararowa cikin hankali, sai ya fara da wannan dabba, ita ce raƙumi, Allah ya ce, afala zaro. shin kafirai, in suke ga cewa abin da ake faɗa na Allah ya tattala na azaba a wuta, da abin da ake faɗa, wa'inda ake faɗa na Allah ya tattala na ni'ima gidan aljanna, kamar ba haka ba ne, su kalli raƙumi mana, Idan ibi su kalli raƙumi, kai fa kulikat ya aka halice shi ne, ya aka halice raƙumi. in ka kalli raƙumi, za ka gan shi ya fi kowace dabba dogon wuya, ga ɗan kai can sama kilo, ko ba haka ba, ƙafar shi kuma yana kasan turmi haka take ba ɗage take ba, bai da kofato, da sauran ire-iren wannan, to ba ma nan ake son ka kallon ba, e ba nan muhallin nazar yake ba, kallo waɗansu ɗabi'u da waɗansu halittu jikin raƙumi. waɗanda duk duniya Allah ta baraka wata ta'ala raƙumi kaɗai ya keɓance da wannan sifa binciki masana dabbobi waɗanda suke bincike a kan dabbobi za su baka labarin raƙumi bari mu fara ɗabi'un shi ɗabi'ar raƙumi in ka saki raƙumi ya yamma kamar daga nan yanzu ka kwanci raƙuminka ya sa fuska ya yamma in zai kwana goma yana tafiya ba zai karkata ya arewa ba zai kudu ba yamman nan da ya ko ya karkata ya ci wani abu na abinci zai dawo ya sake yin yamma don haka in ka tashi neman shi in dai yamma ya rashin farko to ita yin yamma ko me nisa za ka same shi bai kaucewa in ne ya fuska ya tafi to bai kaucewa ko ba a taɓa sakin shi ya tafi kiwo ya dawo da kanshi gida ba in dai ya fita to sai an nemo shi sai dai ka bi shi ka dawo da shi <laughs> ba ya ce mai raƙumi uban gararan ba ko ko wasa ke kaya nemo ka an gane wannan ko duk kuma inda ka fi fuskanta fata ya tafi kenan ko ya ga wani abincin shi nan wajen ya ji ya ciwo duk ƙarshe zai sake kwal maɗowa ya dawo ya miƙe inda ya tafi akwai dabba mai irin wannan babu da haka malaman fikihu musamman fikihun malikiya suka ce in ka tsinci akuya ko tinkiya ko saniya cikin kungurmin daji to sai ka kama ka ce ka yi tsuntuwa. Amma in ka gara raƙumi cikin ƙungurmin daji ba a yarda ka ce ka yi tsuntuwa ba, ba tsuntuwa ba ne, domin me shi zai biyo shi zai zo ya tadda shi, ko mi nisa. An fahimci wannan ko ko mi nisa me shi zai biyo shi ya tadda shi. Ba a tsintar shi a ko'ina, ko cikin ƙungurmin daji ka shi ba tsuntuwa kai ba. Eh, a gida yake, in me shi biyo zai gane abin shi. Kaga ɗan kan nan nashi can sama, haka ne ko to wannan kan kuma duka yake da shi duka inda ka san gora haka yake amfani shi bigi duk abin da zai fi ta gaban shi sun ce musamman mage kaga mage ce ba ta bi ta gaban shi da wannan kan yake kwale ta komai saurin ji hanzari kuma irin na mage ji sauri irin na mage amma kafin ta wuce ya bige ta wannan kan yana can sama amma komi duhun dare yana ganin kunama a ƙasa duk ina ta matso yana kallanta ba kuma abin da ke cutar da shi kamar kunama <laughs> abin da yake tsoro a duniya kamar kunama an gani dan me kafan shi nan tafin kafan shi ba ko fato bane taushi gare shi an ga da wannan ko in ta same shi in ya taka ta harbe shi take sosai to kuma tana wahalar da shi da duk inda take yana ganin ta in raƙumi ya kai ya cika raƙumi ya kai abin suke ce mu'amale da daddare kamar yanzu in ya buɗe baki zai kuka za ga wata wuta tana fitowa balabalabal a cikin bakin shi wuta sosai za ga wuta tana balabale cikin bakin in kuma da za a yanka shi ka feɗa kan baka gani inda wuta take fitowa in ya kai wannan matsayi in ya so za ka ga yana horo wani abu kamar balan-balan inda ka san balo irin wannan na yara za ka ga yana horo shi ana ce mai kokiya ko kuma ya sace ya mai da abin cikin bakin shi inda za a soke shi ka duba ba ka ganin wannan abin a inda yake cikin bakin raƙumi sai wata uku wata hudu bai sha ruwa ba sai ya watanni bai sha ruwa ba da kuka an fi kiwon shi a gurin sahara inda ba ruwa da yawa kamar ƙasashen Nijar abin da ya can wajajen ba ruwan shi da ruwa Zan yi wata biyu wata uku wata hudu ma bai sha ruwa ba bai damu ba amma kuma in ya samu ruwa to tashi ɗaya zai iya shinge duro biyu kuma sama da haka kuma da zai gama shanye ruwan yanzu a yanka shi baka ganin ruwan kuma cikin jikin shi akwai wata dabba mai kama da wannan in ba raƙumi ba wannan ke da komi kaifin ƙaya kusan fara ƙaya da irin ƙayar nan ta aduwa in raƙumi ya same ta yadda ka san ka samu anta haka yake zago ta ya ci kuma ya ci ya cinye lahiya lau akwai wata dabba mai irin wannan kiyo babu to da sauran ire-iren waɗannan ababe da aka dinga lissafawa an lissafa ababe sama da ɗari da hamsin waɗanda duk cikin wata halitta da Allah halitta a duniya wacce ɗan adam da yake iya gani raƙumi kaɗai ke da waɗannan halittu, sama da ɗari da hamsin, iyakar ma in aka iya bincikowa kenan, sama da ɗari da hamsin. Sannan shi raƙumi in an tashi yanka shi, ba yanka shi ake a wuya kamar da ake yanka rago ko tunkiya ko tsaniya ba, a'a, ba haka ake mashi ba, a tsaye ake ɗaya da shi, mafi a'ala in ana son a yi yankan shi yadda ya dace da shari'a, kafar shi ta gaba ta hagu ita ake ɗagewa haka sai a makale ta sai a daure a bar shi tsaye kan kafa uku ka bar shi tsaye kan kafa uku a jikin wuyan shi haka irin wannan rami na jikin wuyanka daidai nan nahar shi ma yana da irin shi to a daidai na ake samu da wani mashi ko wata wuka mai tsini shi ba kaifi ake nema ba tsini ake nema sai a soka a gurin da an soka aka juya haka za a ga jini a nan gure da kasa an buɗe famfo kwararararar shi kenan sai ya faɗi ƙasa to wannan shine yankan shi a wannan shine yankan shi in ka yanka da wukan da ake yanka saniya yayi mushi ba za a ci ba haka ake yi mashi kuma haka aka ce ayi duk cikin dabbobi akwai wanda ake yanka da irin wannan yanka babu ga sunan abubuwa bila adadin a jikin raƙumi da ɗabi'u iri-iri a tare da raƙumi sai wanda ka gani. Irin wannan hasashe ne, Allah Ta baraka wa ta'ala ce ku kalli raƙumi, ku yi nazari a kan raƙumi ta yadda muka halice shi, ta irin ababen da muka halice shi da su, ta irin bambancin da muka bambanta shi da sauran halittu. Wannan binciken zami, don mu gane ikon Allah. mu gane ƙaddara da iyawa da hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila sama'i kuma ku kalli sama, kai farofi a inda muka ɗaukaka ta, kallin da Allah ɗaukaka sama, ba kuma wani gimshikin, Allahun da zai rafa as-samawati bi gairi amadin taraunaha ji ɗan ƙwaryar masallacin nan, ji wannan rufin da ke sama, to don Allah kalli kusa da ku isi kima kiman gimshikai da aka yi. don su rike mana in wannan katakon da kwanan da aka sa sama. To kalli girman sama wacce ta rufe garin ku kadai, ko jihar ku kaɗai, ko ƙasar ku kaɗai? ina ka taɓa ganin wani gimshiki wanda aka sa ya tokar sama. Babu. Ubangijin da ya iya rike wannan saman, yanda take, ba tare da wani gimshiki ba, ba tare da tokara ba, to shi ne ya tattali wa'ancan ni'imomi wa'anda za a yi 'yan aljanna gobe kiyama yaya zai iya ko ba zai iya ba zai iya shi ya tattali wa'ancan azabobi wa'anda za a yi ma'in wuta gobe kiyama yaya zai iya ko ba zai iya ba zai iya wa ilal jibali to kuma ku kalli duwatsu kai fa nusibat yanda aka kakkafa su kalli yanda aka kafa duwatsu yi tunani kan duwatsu samu wa'in suka yi karatu kan duwatsu ka ji ba waɗannan ‘yan ƙananan duwatsu ba irin manya-manya kamar dutsen can na wajen hanyar gusau kwata ta kwashi ko? Kamar wani dutse kusa da Abuja ana ce mai zuba, mu dai nan su ne kusan manyan duwatsun da muka sani, wanda ya san kudancin jihar Taraba da sauran waɗannan gurare ya san akwai isu duwatsun can manya-manya wajen Mambila ɗin nan. Haka ne ko? To, iri-irin waɗannan duwatsu, mu yi misali da waɗanda ke kusa da mu, in ka taɓa zuwa gusau wannan dutse na kwashin haka girman shi ne ko to wanda yake cikin ƙasa ya kusan biyun wanda yake kan tudun ƙasar nan duk inda ka ga dutse duk girman shi inda kake kallon shi da girma to wanda yake cikin ƙasa ya ninka wanda ke saman biyu Allahu akbar ya ninka na sama ninki biyu kuma duk inda ka ga wani dutse a kafe ƙarƙashin shi ruwa ne kwance waɗansu duwatsun ƙarƙashin sai Allah sanya wani irin tafasasshen ruwa, ruwa ne wanda yake tafasa yake ɓarɓaka ƙarƙashin waɗannan duwatsu. Wani lokaci duk girman dutsen nan, duk sandarewar dutsen nan, a hankali a hankali ruwan nan sai ya hudo shi, sai ga ruwan yana ɓulɓulwa ta kan dutsen. Da yawa hakan sami irin wannan, ka ga wani ruwa yana ɓulɓulwa kogi daga kan dutse, yana ɓulɓulowa. Akwai waɗansu duwatsu wajen ƙasar Indiya Himalaya, manyan duwatsu ne, in ka zo kusa da su zaka eh, ka dafa hula, sai ka hanki kamar sun tokare da sama, amma daga waɗannan kan duwatsu mafi yawan ƙoramu suke ƙasar Indiya da Pakistan daga nan suke gangarowa, daga can ƙololuwar duwatsun ruwa ke gangarowa. Waɗansu duwatsun za ka ji an ce suna amanta fasashen ruwa, ruwa ne yana tafarfasa, yana zaɓarɓaka kuma ya ɓullo ta kan duwatsu. wani duwatsun kuma za a ga wani rakakken abu ne wani dagwalo ne a narke jajawur wuta ce da rakakka aka tana gangarowa daga kan duwatsun ashe wannan shi Allah yake so mu kalli wata hikima mu kalli kudura da iyawa ta Allah tabaraka wa ta'ala wajen halittar wa'annan duwatsun ba mu kalli dutsen ba kadai an gane wannan ko wa ila al-ardi kuma mu kalli kasa kai fasudihat yanda aka shimfida ta jidan Allah yanda Allah ya shimfiɗa ƙasa, ka hau keke, ka gaji, har ka tsaya ka huta, kai ka hau mashin, ka cika motar kada, ka cika fetur, kai ta gudu, har fetur ɗin ya ƙare. Ba ka taɓa ƙura ƙasa ka ce ka ƙure iyakar ƙasa, ko ka taɓa ganin wanda ya ƙure iyakarta. Babu. Shin gini ƙasa ita gini, ka taɓa jin wanda ya ce ya gina ƙasar, ai ya ƙure ta, ya kai inda babu ƙasa? Babu, haka gama mutuwa, haka ta gini, haka mutu, ba ka taɓa huda ƙasa ka ce ka wuce ta, haka ne ko ba haka ba, haka labarin yake, to wannan kenan, shin wai ma bisa ƙaddarawa da a ce ita wannan ƙasar babu ita, a ce babu ita misali, yi tunani da wani irin sinadari da me da me za a haɗa ya samar da irin wannan ƙasa. Za ka iya tuno wani abu wanda za ka ce ai haɗa kaza da kaza zai ba da irin wannan ƙasar? Za ka iya tunowa? to kuma Allah shi ya yi ƙasar daga babu, da me da me ya haɗa ya shi kaɗai ya sani, Allah akbar to kalli kuma ya shimfiɗa ta ne kaɗai don ya ji yadda mu daɗi, mu ji daɗin rayuwa mu bauta mai, mu ji daɗin rayuwa don mu bauta mai. Allah akbar da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam fazakir kai wa'azi ya Muhammad inna ma anta muzakkir kai mai wa'azi ne lasta alaihim bi musaitar kai ba mai kilistawa bane ba aikin ka kai wa'azi aikin ka ka faɗakar da su wanda ya ji ruwan shi wanda bai ji ba kuma ruwan shi ka gama naka mun aiko ka ne dan kai wa'azi aikin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam ya tunatar da mu ya karantar da mu kuma yayi an gane ko eh ballagar risala wa adal amana ya isar da manzanci Allah ya shaida ya isar mu ma mun shaida ya isar da manzanci illa man tawalla wa kafar sai dai duk wanda ya juya baya daga wa'azinka lasta alamin bi musu ba mu ikon sa musu bane ba ba mu sun yaka ka zamo mai gadi akan su ba wanda zaka ce dole sai sun yi abin da ka ce illa man tawalla ai ma'ana lakin man tawalla sai dai duk wanda ya juya baya daga abin da kake karantarwa na imani da Allah, wa kafara ya butulci, ya kafirce mu alƙur'ani, fa yu'azzibuhu Allah to lallai kam Allah zai azabtar da shi. Azabal akbar, azaba mafi girma. Ashe akwai azaba ƙarama, akwai azaba babba. Wace ce azaba ƙarama? Azabar duniya. Wace ce azaba babba? Ita ce azabar lahira. to Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma ita ce azabar lahira. Inna ilaina iyabahum sannan kuma lalle makomarsu gare mu take, ko ba daɗe ko ba jima sai dai an dawo gare mu ɗin, a sai an dawo gare mu, Sima inna alaina hisabu sannan kuma aikin mu ne mai musu hisabi ba wani za mu saba, mu za mu kowa hisabi, ashe kaga komawa ga Allah dole ne, ko ka bauta mu Allah za ka koma gare shi. in ma ba baka bauta mashin ba sai dai ka koma gare shi kuma kowa ya koma ga Allah zai girbi abin da ya shuka ne babu wanda za a yi mutum ba zai koma ga Allah ba ko akwai inda mutum zai laɓe babu ina tuna wata rana wani mutum ɗan sama sama ne haka da tadda shi suna faɗa da wata mata ya zo ya ce ta ba shi kosai sadaka aka ba shi kosar, sai ce ta zuba mai yaji ta ba shi yajin sai ya burkiɗa kosan ya burkiɗa ya sa a baki ko da ya ji zafi sai ya so mazagin ta yana yayyafi yayyafi dai mai kosai Allah ya ho miki bala'i Allah ya yanka miki kajin bala'i ki cinye <laughs> yace habawa ne dan me zaka zo kana mata irin wannan kai fa kace bar faɗa yajin da kai yace kai da bude da ni wallahi sai daga kafan shi ce ha kafan nan tawa to wallahi bala'i ce in na sa kafan nan na harbe ka ko tashin alkiyama ba za a yi da kai ba <laughs> ce to dan Allah ya haƙuri kada ka harbe ni <laughs> to in dai ba irin wannan ba in ba irin wannan kafa ta wannan mahaukaci ba to ko za ta shi alkiyama da shi ina jin kai sai dai wanda wannan ya harbe sai kafan na tashi bala'i ce yace in sa kafan na harbe ka to ko tashi alkiyama ba za a yi da kai ba ce to ai hakuri Allah ya kyauta ƴan uwa mun zo ƙarshen ita wannan sura kuma ana nuna mun lokaci yayi naka za mu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu darasi na sama wato rana ita yau kenan in Allah ya so da fatan Allah tabaraka wa ta'ala fa da mu makaranta ya ba mu ikon aiwatar da aikin da zai kai mu da aljanna gobe kiyama ya ba mu ikon ƙaurace mu dukkan aikin da zai kai mu jahannama gobe kiyama kamar yadda muka sani in Allah ya so ranar Lahadi muna karatu ne cikin wato usudu salasa ko to akwai roƙon da aka yi za mu yi amfani da wannan rana ta Lahadi ta tafi dan an yi maganganu an sun nemi mu zo da wani wa'azi da sunan goron sallah duk da kusan kowane lokaci dai ai muna wa'azi a nan da suka ce ya kamata mu zo da wani wa'azi da sunan goron sallah a wannan masallaci to in Allah ya kai mu ranar Lahadin za mu yi amfani da wannan rana akwai wani darasin da muka yi a wani masallaci na goron sallah to in Allah ya soki da mu yi amfani da wannan rana in Allah ya kai mu Lahadin ta jibi kenan za mu yi amfani da ranar sai mu maimaita wancan darasi a nan in Allah ta baraka wa ta'ala ya so za mu aje usulun salasa ɗin za mu yi amfani da ranar wajen yin wa'azi a wani darasi na musamman da niyyar goron sallah Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu to alhamdulillah akwai yan uwa musu bar addu'a gare mu akwai waɗanda Allah Ta baraka wata ta'ala jarrabe su da yin wata asara suke bar addu'a Allah mai da musu mafi alkhairi ya Allah ka san waɗannan bayi ka Allah ka mai da musu mafi alkhairi Allah ka ba su ladan haƙuri da suke ga wani asara da suka yi duk lokacin da Allah jarabce ka da wani abu na asara ka sani wata ƙauna ce ma Allah yake maka Allah bai taɓa barin mutanen kirki haka su tafi salin alin ba sai ya jarabe su Wanda na balo kun bi imin na lakawfi wani ju'i wa ƙasin min al'amuwa, wani wal anfusi wasamar haga na ƙasa minal amwali tauyewar dukiya ya daga cikin jarrabawa ta Allah amma Allah ya ce wa bashir sabirin duk waɗanda Allah ya jarraba suke haƙuri to su yi albishir su yi farin ciki Ƙauna ce daga Allah tabaraka wa ta'ala in muka daure muka min amura ga Allah to Allah zai maida muna abin da yafi wannan alkhairi muna fata waɗanda Allah ka jarabce su da wasu asarori Allah ka canza musu da abin da fi alkhairi kuma ka ba su ladan haƙurin da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ka jikan ƴan uwan suka riga mutuwa Allah ka gafarta musu ƴan uwa musulmi Allah ka jikan su ka gafarta musu ka rahamshe su ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su ladar jiya ya Allah ka san mu ka san bukatun Allah ka sa albarka mai tarin yawa cikin bukatunmu ka biya mu ya Allah Allah ka zuba alkhairai masu tarin yawa cikin bukatunmu ka biya mu ya Allah Allah ka sada mu da alkhairai duniya da lahira ya Allah ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama mazan da matanmu, mu da kakanninmu, 'ya'yanmu da jikokinmu, 'yan ƴan da danginmu, mu da makwabtan mu dukkanin musulmi Allah ka tara mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka shigar da mu gidan aljanna gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka amshi mu ka sanya albarka a gare mu Allahumma rabbana atina fusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحم تقبل منا انك انت الفاتح الحمد لله